Tsaka mai wuya. mace ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku wannan abin nan muna ganin kamar ba abu ne na kirki ba shekara ashirin da bakwai gwamnatin ndc da iyayenta apndc suna mulki a ƙasar ghana zango ta mara musu baya ɗari musu ɗari tambaye abokina tambaye ɗan uwana wani abu ɗaya wanda ya shafi duk ɗan zango wanda suka yi wa 'yan zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasa. Jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawarar da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban ƙasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki kuma kamar da kuka ji inda kuna bai da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacinsu ta mallaki ƙasar ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar ghana ɗin. saboda haka idan an dube su su duka biyu wace gwamnatin su ce ta fi ciwo wa ghana bashi ko mai aka da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masurufi ga al'ummar zangonin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba. To madalla, a yau za mu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC 'yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wancan mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zaɓe shi. Amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan Alhaji Ahmad Ayuba. Kaga martanin da zan mai da shi ne NPP in suna magana ya yi batun wancan ƙuri'an da aka jefa an samu ah, rinjaye da wurin miliyan ɗaya da digo hudu ko ɗari ko hudu faɗi. Amma bai iya ya mu muku abinda MPP ke yi gina, Ke su jefa magana ba su iya gwada bambanci. Da aka abinda 1996 abinda ya sunan shi NDC zuri suka yi MPP da shi. In ya iya gwada maka wannan sannan ya ce maka ayi, wanga election da aka yi rinjayen da aka yi ya fi wannan amma kada ka ce kai ka gwada na MPP ba ka gwada ma jama'a abin da MPP suka samu ka ce wai ga rinjaye ba domin gode ni ban so ina jayayya ma kan irin wannan magana eh, domin ba abu ne abu ne da yake ya wuce bai da amfani ma yau mu koma muna yawa to tattaunawa to mu duba wannan tambayar yau mm. muka shirya mm-hmm. muka ajiye shine yau an free ce sanda da suka faɗi suke cewa suke buki da shi Wato kana nufin makarantar sakandare a kyauta kenan da ake da wannan gwamnati take bayarwa kenan. Lokacin da za a tun free mun gaya musu kamar su hakuri su yi hakuri in ya so a samu inda yaran makaranta za su zauna su iya kamar classroom kenan abu makarantu da dama yadda ake abin bai zama damuwa suka kiya suka ce su sun yi suka je suka yariya mace ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku wannan abin na muna ganin kaman ba abu ne na kirki ba saboda shi mun yi niyyar in Allah ya tsayin daji za mu yi ƙoƙari mu ɗauki mu karkara wayannan makarantu Alhaji Audu Arif Alhaji Audu Arif layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni ah. uku ta zauna gida watanni uku so dora daga gurin to wannan kaga wannan ba abu ne na kirki da yake sun ƙi shawara abin da ya wannan abin ne ya faru kenan to mu niyyar mu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗari biyu mun gina kamar wurin arba'in da wani abu arba'in da shida sannan muka muka fita kan mulki wasu na nan kuma an gina ba kan ba kare ba mun yi niyyar mu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu ɗauki mu wayan wayannan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yadda kowa ke zuwa na biyu eh, kan mu yi wannan ya kamata mu indiya sunan shi makarantu da suke zaman kansu idan abin nan ke kenan makarantun kuɗi private school su cikin wannan abin nan don eh don mu nemi wannan abin nan yan yaran nan su samu sukuni inda za su yi karatu kuma wannan karatu yanda ake karatun da muke yi kaga she mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi secretariat da menene menene wanda bai taimakon shi kamar yadda ake ce wa kwaki kwalajo? yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba yi. saboda shi system da za mu ɗauki shi ne. a kawo makaranta kamar na technical wanda yake eh, na kere kere kenan ɗauki bashin wannan makarantun kere kere kai kake son kai wannan aiki kere mm. kere da kamar ilimi ya suna shi fasaha da sauransu wayannan abubuwan nan za a yi shi ne mutum ya je free. To a Alhaji Audu. koyi aikin hannu. To Alhaji Audu bari mu duba wannan a zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen ba da karatun sakandare a kyauta amma a baya kun nuna cewa wannan eh, karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba. Shin menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan ba da karatun sakandare a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari. Waye ce kaman abba? Waye ce wa ina wa ya ce kamar haka gwada karatu da kyauta ba dai mai alheri ba in ji wa Eh a baya akwai abin akwai maganganun da aka yi na'am. Wannan karya ne na MPP domin in ka duba wannan free education nan A Alhaji Audu, bari mu taka ma burki a nan, ka riga ka yi mintocinka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na ma Alhaji Audu Arif da ah. farko nike ce mai John Muhammad zai kawo. To ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci. Shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen gane za su iya tsayuwa kai su zaɓe ku. Muna sauraren ku. Eh to da farko kafin in maganar abin da za mu yi ina so in dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato Free Senior High School. To bismillah. Wallahi da na saurari dan uwana ina so in tantsare da dariya ne ma ban san saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka ɗauki kuɗin gwamnati mm. suka ringa talla suna biyan kuɗi a kan rediyo da talabijin da jaridu don a gaya wa jama'a cewar wannan tsarin da ake so a kawo wadda duk ɗan ƙasan Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko anini ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kuɗin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana yau sun canza shekara sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana cewa suka ce kuɗin gane da arzikin gane gaba ɗaya an gama cinye kuɗin mu an gama cinye tsoka saura kashi abin da suka gaya mana kenan suka soke alawar ɗin da ake ba nurses baya ga haka dan alawar ɗin da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan allowance ɗin suka ce babu kuɗin da za a rinka biyan wayannan kuɗaɗen to babu kuɗin da za a ringa biyan alawus alawus wannan ina za ku samu kuɗin za ku biya secondary school pre secondary school abin da suka faɗa mini kenan kuma alal makeri ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mai da hankali akan zangonnan mu shekara da bakwai, gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a ƙasar Ghana zango ta mara musu baya ɗari musu ɗari tambaye abokina tambaye ɗan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda isha ku duk ɗan zango wanda suka yi wa ‘yan zango cikin shekara 27 da suke mulki a ƙasa. Eh to mun kai wurin, gurin mun kai gurin mun kai gurin amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi da yanzu kuke so a zaɓe ku don saboda ku ci gaba da shi. Eh abin da muka muka muka tanada shine wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana muka bari GDP to debt ratio yi zo ƙasa. muka bari inflation zo ƙasa, muka bayar da free SHS muna son mu kare wa'annan nasarorin nan da aka yi mu kare yin hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce muna son mu daɗa inganta su ne mu daɗa ƙarfafa su don kada mu yi kuskure wa'annan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tunda sun gano cewar aski ya kai gaban goshi ba abin da suka shuka ba su shuka zango komai ba su shuka gane komai ba balle su girbe ƙuri'a ranar zaɓe shure-shure suke kuma wallahi ba zai hana su kacce ba insha Allah to Alhaji Ayuba akwai wata magana da ku 'yan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation tsadar rayuwa da sauransu shi talaka bai san komai ba an ce shi talaka tambarinsa shine cikinsa ya ji a jikinsa to irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai bukatar su fa su gani a ƙasa saboda mm, abin da ke faruwa kamar ba sa akasarin komi a ƙasa. Eh to Ali Makeri, ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a bi kenan talaka ya samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take bada free senior high school take biyan allowance allowance ɗin teacher eh, malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance allowance ɗin nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency akwai wani tsari kuma da ake cewa one district one factory mun zo kan wannan alƙawarin mun zo kan wannan alƙawarin yanzu bari mu je wurin alaji eh saboda idan eh. yadda yadda harkan arziki ta barbare karkashin su suke cewa an gama cinye soka soka saura kashi bayan da hmm. za su yi wani gyara da inganci to to eh, mun gode eh, bari mu je wurin yawa bari mu je wurin yawa tattalin arziki ne shi ne watan ginshikin duk wani abin da za mu yi duk wani abin da muke yi mun gyara yadda suka lalata harkar arzikinmu suka bari muka tafi wannan wannan wannan wannan kwarya a hannu muka tafi muna bara a bankin duniya don a cece mu bayan an gano mai a ƙasar Ghana abadan Allah jama'a To Alhaji Audu Arif ka ji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba ya yi to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan wani irin tanadi kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan amma kuma in kana da martani kana da minti ɗaya kai martanin ka sannan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa To baba dai kai da kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya faɗi ban ji ba. Na ga kaman ya yi magana kan Free HSS inda na je na sauka ya eh. ɗoki. wannan kowa ya san kaman abin da suka yi na free hs ba abin kirki ba ne bai taimaka ma yara ba bai taimaka ma iyaye ba domin free hs sun ga da suke faɗi akwai wani iyaye da dama in su yaran nan sun zo gida wata uku sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school dubu dubu goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi saboda shi banda daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma kasan nan ya gwada mina makaranta ɗaya da suka gina ya gwada mina ya sunan shi da suka gina ya gwada mina university ɗaya da suka gina ya gwada muna ya sunan shi ina suka kai ruwa nawa suka kara lantarki nawa suka kara To barkanku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da za mu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu za mu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safai kake ji ana magana shi a ƙasar Ghana ba. To amma wannan karo za ku je da aka fiɗe bili har wutsaya game da wacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima.